jama'a masu kalamu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na shirin dandalin matasa wanda yake zuwa muku da nan Kaftan TV Hausa da ke birnin Abuja. Shirin dandalin matasa dai shiri ne mai matukan nishadantarwa faɗakarwa shiri ne da kan gayyato matasa a yayin da muke zama mu tattauna da su akan zamantakewa rayuwa da komai. Yau kaman kullum ni Fatima Muhammad Nuri ne zan jagoranci shirin. A yayin da shirin namu yau ya anshi bakuncin Malam Awal Gombe wanda masani halayyar ɗan adam da zamantakewa gaba kiɗa, da kuma Malam Muhammad Sambo wanda mai tsaron na'ura ne. A yayin da yau za mu tattauna akan shin waɗansu damammaki ne matasa suke da shi a kafafen sada zumunta sannan kuma menene bambancin na'ura da kafafen sada zumunta barkan ku da zuwa cikin shirin namu malam barkan ka da zuwa malam sambo barkan ka da zuwa cikin shirin to bara na fara da kai malam awal kasancewanka um, kai mai kanyi da yawa mata menene wani waɗansu irin damammaki ne mata matasa suke da shi a kafafen sada zumunta ta yadda zai amfane su ta hanya mai kyau ba mara kyau ba so uh, masu alaikum mm. uh, ban san me yasa kika respecting tambayan iya ah, mata kawai ba ai mata na ce na kasancewa ni ma mace ce <laughs> ah, to kuma a bari mu ba a ka san mu mu ne masu ramu kuma yawanci so da yawa zaka ga mu ne abubuwa ya fi faruwa da mu saboda irin raunin da muke da shi to za mu so ka fara gaya mana wani irin damammaki ne mata suke da shi a kafafen sada zumunta to eh, maki eh, zan ce kusan iri ɗaya ne wanda mm. tun da yawanci yanzu abinda namiji kan yi kamar yadda kuke faɗa ku mata ita ma mace ka iya yin ah, abin da mm, namiji ya yi so eh. in dai misali haka ne zaki dubi zaki in kika dubi zaki ga mm. akwai maki a intanet wanda yanzu kusan duniyar ma gaba ɗaya ta koma saman intanet to akwai abubuwa da yawa wanda za ki iya yi a harkar kasuwanci ne tallace-tallace ne ko siyasa ko wani abu ya ma koma kan eh, social media mm. yanzu because eh, yanzu misali ki ce za ki tashi yanzu ki tafi kano talle wani abu mm. ko kuma ki tafi gombe ko wani wuri dai makamancin wannan it's easily ki tallata shi a social mm. media zai fi zuwa ma inda ke baki je ba so daman muki za a yi ta irga su ba irguwa za su yi ba sabida suna nan da yawa za ka iya bude manhaja ta application yanzu kamar ki ɗauk jumiya misali mm. example ai farfajiya ce kasuwanci ake a jumiya mm-hmm. za ki odan abu ki saya a kawo miki gida yanzu abinci kina zaune a nan zaki oda ki kawo misali to sana'a ne kuma da kowa zai iya yi mm. ke ma zaki iya budewa kina kwanci a gida yanzu mace mace tana kwanci a gida ko matar aure ko budurwa ko ma wace ce tana mhm. kwance a gida za ta iya sana'ata kuma yanzu especially ma haka in kina ga duba status din mata ana sai da abayu ana sai mm. you know duk social media fact ne na social media mm. mace mace za ta saro abu tana kwance a ta za ta daura a social media ina sai da kaza kawai wani zai booking online zai you know zai mata magana mm. za a zo a saya a bata ta so kin ga ai social media ko kuma in ce kafafen sada zumunta ya samar da ayyuka wasu su mata din mm. kuma akwai harkokin siyasa wanda shi ma yanzu social media campaign din ya fi ya shi ma sana'a ce mm. tunda yanzu misali a social media yanzu akwai mai zance da hausa Uh, influencers da hausa musu me zan ba wanda suke da wato mabiya da yawa a social mm. media handles su saki samu ana zuwa a biya su kuɗi eh, su tallata kamfani ne gida ne siyasa ne ana biya so kin ga ita ma sana'a ce tunda biyan kaza za a yi hmm. kin gane ai hanya ce ta samun kuɗin shiga so akwai abubuwa da da yawa wanda ba ra su irgu ba din dai wato in fact ko kuma in ce hanyar social media aikin da ya samarwa su mata na baki misali ne da sai da lufayu saboda abin da yawanci mata suke yi na wadades hmm. yanzu ko kayan aure za ki ga yawanci mata na sayarwa kuma ma ba ma sai tana da jari ba kawai za ta yi liyazin da wani shago ne ko wani store hmm. kawai ta je ta dauko hoton da zo ta ɗaura idan wani bukin ta je ta karbo ta sayar ta cire ribar ta kinga ai social media ya samar wa mace aiki ko na abin da ya kama da talk of maza wanda su kan eh, suna nan in abundance kafin mu kai ga mazan a cikin maganganun da kai kai magana akan influencers to mu duba ka san waɗansu ba su san ma menene wannan ba kai saboda an ga malama e tana yi to kowa in ya tashi kamar yaran da suke tashi daga baya su ma za su zo su bi hanyar nan saboda su ɗaura wani ma bai san me yake yi ba misali kaga kamar kai yanzu nan in ka tashi zaka tafi a ce bakin hanya ne ka san inda zaka tafi to in kana zuwa wurin motan ka zai tsaya to mu duba wanda bai san inda zai je ba kawai ya ɗauki mota kaga zai ta tafiya har man shi ya kare to idan ka gane maganin shin ya kake ganin wannan abu ya wato abin da ke ƙwarin ki faɗa shine misali kamar wasu na eh, eh, amfani da ita hanyar mm. social media din domin su cimma wani abu mai kyau wasu kuma mm. za su imitating din ne kuma amma in sun zo sai su a strength muna da su da mm. yawa a arewa ga sunan da wasu da gaske suna yi wasu su isar da sako wasu su yi kasuwanci wasu kuma su zo su kawo abun shashanci da abubuwan da bai mm. kamata wanda yake gurɓata society mm-hmm. so wannan ya rage wa shi wanda misali zai amfana da social media ita social media kafa ce wanda ko me ka zo da shi zaka iya tallata hajarka ka ciki mm. in ka ga dama ka sai da mai kyau in ka dama ka sai da mara kyau mm. dama ce wacce taka ce dama sosai so amma dai a shawarce misali in zaka mutum zai ba da shawari shine Uh, ya kamata su masu tasowa kamar yadda kika faɗa mm. wato su yi koyi da mutanen kwarai su yi koyi da waɗanda suka yi amfani da social media suka amfana ta amfani su suka amfanar da society at the same time mm -hmm. so, uh, so so ina ga misali idan mutum ya ya imitating mutum mai kyau kuma ce ya kwaikwayi mutum mai kyau yana tasowa misali he want to yana son ya samu followers din mm. so akwai abubuwa da yawa da zai yi masu kyau din kuma su bashi saboda akwai da yawa a social media zaki ga matan suna yin abu ne masu kyau din kuma suna da followers ba wai lalle sai an yi wannan abun banza ya da tsireci da waya waya dan ake tara eh, follow no idan dai za ka yi content mai kyau to za ki samu followers sannan kuma za su gashin a social media ma na biyan kuɗi kawai ka creating eh, content mai kyau wato kai abu mai kyau ka daura din shi kadai in ka tara followers ai za a biya ka ai shi ma sana'a ce haka ne so ba wani ne mm. sai an zo an yi abu gurɓatacce ko mara kyau ba hakan mm, mun malam albagare sambo kasancewa kai mai kare na'urori ne shin menene bambancin na'ura da shi kafafen sada zamanta. ok so shi na'ura kamar is a device zaki ce kamar wani manhaja ne mm. wani abu ne da aka kirkire shi mm. zai iya daukan fannoni daban yanzu kamar misali yanzu kyamara na kallon mu mm. kyamara na'ura ce akwai spotlight maybe yana kallon mu shi ma shi ma na'ura ne amma kuma wanda suke kamar samar da wasu abubuwa mabambanta eh, spotlight ba zai amfani da kyamara zai ba haka kyamara ba zai amfani da spotlight zai ba kowanne yana da nashi amfanin a fannin da yake so shi na'ura kawai wani abu abu ne da aka samu da shi aka kirkire shi don ya sauƙaƙa wa ɗan adam abin da yake ta mm. kowane irin fanni so mm. motar hawa za ta iya zama na'ura ce mm. mashin keke kwamfuta duka sukan zama na'ura so amma shi makafafen sada zumunta wasu kamar manhajoji ne da suke aiki akan na'ura so idan babu na'ura ba za a samu kafafen sada zumunta ba mm. musamman na'ura mai kwakwalwa wanda shine muke kira mm. kwamfuta a turanci mm. wanda shine abin da nake so idan babu na'urori ba za a samu kamar yadda yanzu idan babu na'urar kyamara maybe kila wannan shirin ba zai kai ga masu sauraro ba so haka idan babu na'urorin kwamfuta ko kuma na'urori mai kwakwalwa wannan kafafen yada zumuntan ba za a same su ba saboda suna aiki ne ko kuma in ce suna rauni ne akan na'uran kanta to shine kamar bambancin kamar a ce mutane da kuma steri ko kuma wani abu mm. makamancin haka so kowanne na bukatan kowanne saboda idan ka samu na'ura ne kwakwalwa babu abin da ake kira kamar software kenan wanda su ne mm. kamar kafafen sada zumunta da sauransu mm. idan babu su ita na'urar ba za ta yi function inda ake so ta yi ba so haka kuma idan aka samu na'urorin babu software aka samu kafofin manhajojin babu na'urar abin ba zai yi ba abubuwa ne wanda suke tafiya tare hannun mm. jin to menene ra'ayinka game da matasan da suke amfani da abubuwa biyun nan don su cuci mutane a kafafen sada zumunta eh wato um, shi wannan kana so ka fahimci abun in depth yana bukatan kaɗan yi waiwaye kaɗan kaga mm. me ya haifar da su matasan suka faɗa wannan matsalan mm. wai ina kokarin na justifying abin da suke yi mm, eh. wanda babu justification ko kuma babu eh. wani ah, abin da zai sa ya halasta maka cutar da wani so amma menene ya haifar da matsalar da har ya zamana suna iya aikata wannan abubuwa da so idan ka dubi wannan a fanni na farko sai kuma ka duba to menene suke amfani da shi wajen aiwatar da hakan so ni a gani na abu guda biyu ne masu mabambanta mabambanta ah, idan ana so a gane menene matsalar so ana ya kamata a duba ya ne community ko kuma society da muke zaune al'ummar da muke ciki ah, wani lokaci watakila wani ya samu damar da bai samu ya ji ya yi karatu ba mm-hmm. sai a kan hanya ya zo ya samu wani damar da ya san wani abin da zai iya cutar da mutane so dole zai ɗauki wannan damar saboda already dama bayi da wani abin da yake so duk sanda ya samu abin ne zai iya ɗauka so ina ganin wannan zan yi kira ga hukumomi idan aka gyara wannan matsala din so mm. zai yi kokarin magance matsala ta gaba mm. wanda shine inda za a samu matsalar da mutane za su so suna cutar da mutane mm. so shi kuma cutarwa akan kanta yana faruwa ne saboda majority lokuta saboda karancin ilimin da mutane suke da shi a kan su wa'annan na'urori ko kuma manhajojin da suke amfani da shi yanzu bari na baki wani karamin misali hmm. ah, zan iya kiran ki misali a waya sai in ce miki ai muna cikin group ɗaya da ke hmm. ah, maybe group ɗin Captain TV hmm. so kuma ina so za mu yi ah, upgrading ɗinki zuwa admin amma akwai wani otp da za a turo miki ina bukatan idan an tura miki otp nan zaki faɗa musu saboda ne confirming cewa ke ci so wannan a turanci ana kiran shi social engineering mm. na yi amfani da wani abu ne wanda tunda na san kina aiki a captain tv mm. so idan na ce miki group a captain tv group din captain tv a whatsapp dole abin zai kama ki so idan na tura miki otp ni kuma on the other side zan je ne generating abin da ake kira wani banking transaction using ko katin ki ko account ki mm. idan aka turo OTP da zai verify ki kuma kika bin wannan OTP sai in kwamushe kuɗin da yake cikin asusun mm. so akwai karancin sani ga mutane na cewa duk wani abin da aka ce mishi OTP mm. ana kiran shi kamar one time password da turanci password ne wanda na sirri wanda ko bankin ka ba su bukatan ka ba su wannan password din su da suka tura ma mm, ana amfani da shi ne as a level of verification ko kuma ce identification yanzu kamar misali password ana nufin ko kuma pin ana nufin personal identification number ne wanda is personal naki baki bukatan ki ba mu wani so akwai karancin wayar da kan mutane akan wa'annan matsalolin shi yasa social engineering yake aiki akan su mm. even though akwai ah, kaman lokutan da ba social engineering ake amfani da ba yanzu alal misali wani zai iya tura miki link cewa ga shi in kin dana zaki samu 80 gig na data mm. kyauta mm. eh to ban da social engineering ko mizani da hankali mm. eh, haka kawai yanzu saboda misali kawai captain tv suna jin daɗi sai su tarba mutane 80 gig na data abun ya kamata kai kanka zai ma wani iri a kanka so amma mu kaddara an wuce wannan speed sai zama da ka danna wannan link din to idan ka danna wannan link din idan shi wanda ya tura maka wannan yana da damar da zai iya daura abin da ake kira trojan ko virus kenan muke kiran su hmm. shine abin da mutane za su fi fahimta so zai iya infecting ka ko kuma zai iya samun ka ko computer ka ko kuma kowace na'ura kake amfani da wannan virus wanda wannan virus din da iya samun kilogas wanda za su iya tura duk information din da yake cikin computer ka wajen shi hatta hmm. information da za su zo daga baya da sauransu so wannan su ana kiransu kaman da ah, ah, strategic attacks so mm-hmm. wannan ba lallai dan ka magance wannan ka iya magance wannan ba amma mostly a Najeriya yanzu ba ma fama da irin wannan abinda muke fama da shi matsalan social engineering mm-hmm. mutum zai kira ka ko ya nemi password ɗinka ko pin ɗinka ko wani abu ta kowace irin hanya ce mm-hmm. so akwai karancin wayewar mutane a fahimtan cewa akwai abin da ya kamata ka bada akwai abin da bai kamata ka badawa kai maganan wayewan kan mutane shin wani hanya kake gani ya kamata a bidin a magance wannan al'amari eh to alhamdulillah hanya ka aiga shi kaftan sun fara jin guda daya suna gayyato masana eh. irin su malam awal zo eh. su yi bayanai akan akan wannan mm. akan wannan hanyoyin so hanya na farko dai gaskiya shine samar wayar da kan jama'a ta hanyar gidajen kafafen yada labarai mm. irin wannan na daya na biyu kuma akwai maybe NGOs da za su na mm. iya advocating wato nan ce NGO ina cikin organizations kenan ta mm. kowane wanda za su yi advocating su je su uh, cikin rural areas mm. su wayar da kan mutane amma dai wanda zai fi tafiya gaskiya irin naku ne kafafen yada labarai da gidan rediyo da talabijin da sauransu musamman da kuma social media din ita kanta yanzu saboda mutane su gane akwai abin da za ka iya yi akwai abin da ba za ka iya yi ba akwai abin da an tura ma za ka iya taba akwai abin da an tura ma ba za ka taba ba akwai abin da an tura ma za ka danna akwai abin da an tura ma ba za ka danna ba so wannan su ne gaskiya hanyoyi manyan hanyoyin da za a iya magance wannan matsalar sai kuma ni in za a bi shawari na mm. su kaman masu sai da wayannan na'urorin mm. za a iya sa musu wani abin da ake kira kaman doka mm. kamar yadda aka kawo wannan cyber security uh, act nan da aka zo aka kirkice akai sunan za a iya sa musu wani doka ko kuma a kawo wani act da zai wajabta duk wani mai sai da ko kuma duk wani kamfanin su sai da ko na'urar ko kwamfuta ko wani waya ko wani abu sai sun yi kaman mandatory 3 days training kin gane ma mutumin da ya saya to duk mm. da mu a Najeriya za a ta fama da mu mutum zai je sayan bai so ya je training nan amma inda za a kawo irin wayannan akwai mutanen da gasken ba su sani bane kuma ba su da hanyar da za su sani so idan aka yi mandating irin wayannan trainings din za su su ba mutane daman samun information su san cewa ga abin da ya kamata kai ga abin da ya kamata karkai to sai bayan wannan kuma wani irin rawa kake ganin gwamnati ya kamata ta bayan wani. Ito eh rawa na farko da gwamnati za ta iya taka shi ne kawo irin wannan acts. Mm. Su ne abu kamar na farko da na faɗa. Abu na biyu kuma tun da ita gwamnati ana cewa gamji ce. Mm. Sara da sassaka a baya hana gamji to. Mm. So ita gwamnati za ta iya sa kuɗi ta yi funding organizations su je su creating awareness a duk wani rural area da ake so saboda yawanci da ka ji ana ce a ah, abu ba zai isa kaza ba zai isa kaza idan aka tashi yin zaɓe duk wani ƙauye da lungu ana kai kwatin kwatin zabe saboda menene saboda an sa amfanin zabe so idan shi wanda aka sa masa amfani irin wannan duk wani lungu da sako a sanya wai akwai wasu zaka ji wasu ah, karin magana hausa da suna ce wani oke ba ma ba haushe bane bidiyo ne na gani ina da wani mm. ban san dai wani yanki bane a Najeriya yake ce wai a ce wai ba za a iya sanin mutane yace amma ne fa sun san kowane gida suna kai mai bil <laughs> so shine haka ne so idan ana so abin ya je akwai yadda za a bi mutum da akwai kundin bayanan baya babu ba yanda kowane waje za a iya samu a yi creating awareness mutane su fahimci me ya kamata shi me ya kamata kasu kan wannan saboda idan aka yi haka ita kanta gwamnati zai rage mata abubuwa kamar biyu zuwa uku na farko yawan kuɗin da ake sacewa ko kuma abin da ake kira yahu yahu a yanzu mm. zai ragu saboda mutane da ba za su fada cikin tarkon su masu yahu yahu din ba so wannan riba ce ga gwamnati na biyu su kansu bankunan kuɗin da suke kashewa wajen safeguarding da kuma magance irin wannan matsalolin zai ragu even do ta wani gefen kuma wani kudin zai kara amma ba wannan gefen muke magana ba amma hmm. akan wannan kudin zai ragu sai abu na uku kuma zai zama na crime rate a society zai ragu hmm. saboda idan ya zama na hanyar da za a yi crime din ma babu ita to dole sai dai mutum ya nemi wani hanya daban hmm. amma wannan hanyar zai zama na rating ya ya ragu sai kuma akwai agencies irin su EFCC ya kamata ina ganin akwai ƙarin department ko kuma abubuwan da ya kamata su ƙara sawa na hubbasa ganin cewa ba wai mutum ya yi laifin mu kamo shi bane mm. a ya za mu yi mu magance mutum kar ma ya yi laifin mm. so ina ganin aka canji wannan approach din daga cewa wani ya yi laifin yahu yahu mu kamo shi zuwa a wani kar ya yi laifin ya za a yi safeguarding din shi mm. kar ma ya aikata laifin so ina ganin wannan zai zai taimaka sosai gode bara mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu daura ta kan inda muka tsaya to masu kallon muna fatan kuna bibiya da mu kuma kuna jin daɗin shirin namu a daidai wannan gaban za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu daura daga inda muka tsaya kallon barkanmu da dawowa ta cikin shirin dandalin matasa. Muna fatan bugu motsa gaban akwatunan talabishin ɗinku ba kuma kuna bibiya da mu. Malam Awul barkanmu da dawowa, Malam Muhammad barkanmu da dawowa. To Malam Awul, ɗazun nan kafin mu je hutun rabin lokaci ka dan mana tsokaci akan irin damammakin da mata matasa ke da shi a kafafen sada zumunta wanda har ka ce da mata da maza babu wani bambanci amma so da yawa za ka ga yawancin maza suna zuwa ƙarƙashin post ɗin mutum wani ba zai faɗi abin alkhairi ba amma ba zan ci maka goro ba shin ina son ka gaya mana wani irin damammaki maza suke da shi kuma damammakin alkhairin ya fi na shairin yawa ko kuma a'a na shairin ya fi na alkhairi yawa to kusan magana da na faɗa ne zan maimaita mm. shi social media da kika gani duk yadda ka ɗauke shi mm. a haka zai kasance maka mm. in ka ɗauke shi hanya ce ta neman kuɗi hanya ce ta faɗakarwa mai kyau hakan za ka tafi da shi kuma hakan za ka more shi haka zalika idan ka ɗauke shi hanya ce ta banza still abin da zai a fiyarin maka kenan so ah, maganar da kika yi na farko maganar comment it depend on misali content ɗin da kika ɗaura mm. shi ke ba mutane daman su commenting <laughs> abin da suka ga za su iya faɗa mm. kuma ba za ki iya hana mutane wannan ba illa iyaka sai da ki rufe comment ɗin mm. in ba ki so amma labudda in dai zaki zaki zaki saka abu to dole dama mutane ai kowa da yadda yake kowa da halinsa wani zai zo ya faɗi abin alheri kamar yadda wani zai zo ya faɗi abin banza wani kuma abin alheri wani addu'a ma zai miki misali so kuma za ki iya hana mutane mm. irin wannan ba so kuma kamar da na faɗa daga farko eh, kafa ce da mutum zai iya eh, samun tagomashi sosai eh, kamar bot genders din maza da mata din duka za su iya samun ci gaba kuɗi anything komai mm. a cikin kafafen yada labarai ko kuma ci social media din mm. saboda yanzu in kika duba duka duniya kamar da na fara farko ta koma kan social media ne duk abin da kike so ki yanzu social media ne duk abin da zaki siya ko a ina ne yanzu a mm. duniya zaki iya siyan shi social media kina kwance a dakin ki kuma a kawo miki har inda kike so kin ga infact ne mai kyau da ya zo da shi sannan kuma akwai other side of it wanda shi ma na banza ne to amma sai fa abin da mutum ya zaɓa sai ka zaɓa abin ka zaɓa kai shi ne so akwai ci gaba sosai a to da yake nan kafan ko kuma in ce filin na filin matasa ne kuma muna kawo magana da yake damun matasa ne saboda a gyara shin wani hanya kake ganin maza ya kamata su bi wurin tauna kalamukansu idan suka fito kafafen sada zumunta don ma a arewa an san mu da kunya kuma yawancinmu addininmu abin da ya koyar to wani irin kira za ka yi wa maza game da wannan to shi misali comment da kika ce na banza ko mm. kuma ai duka ne ba maza ki kadai ki yi ba mata maza sun fi eh, maza ne za ka ga yawanci suke bi har dm din mace so da yawa har su zagi wanda ta girme su na'am to ai kira ta ce eh. yasa kika sani shi ma namijin matan na binsa. ta za a ce namijin mace ni ma an taba bi na amini ga a zaune a gaban ki <laughs> eh. haka ne so mm. duka ne bari zai yi ki ce maza kadai ce kaza ba ai muna maganan maza muka ce to tun da mm. to maza kika ce mm. eh, to duk wanda ke haka ba kyau ba abu ne mai kyau ka zagi mutum ma damar abin da ya yi bai kyau din ne misali a yanzu akwai influencers da yawa mata mata wanda suke postin abubuwa mhm. gashi nan it's happening akwai abun da dole Allah wadai din zaka yi kai ma dole ka ma kai Allah wadai din mm. saboda in kai Allah wadai kai ma fadakarwa kai da in kai Allah wadai din ke dauka ai ga sunan influencers sai in kama miki in kina bukatar kama miki suna sai in kama miki suna mm. cewa ga wance ga wance ga mm, wance abubuwan da suke marasa kyau ne yana gurɓata tarbiyya a society da muke rayuwa tunda kin kawo maganin cewa gyara da canji domin society ta gyaru ko al'umma ta gyaru to abin da ya kawo nan kenan ko eh. to in dai haka ne misali abubuwan nan da mata ke yi a social media shin kina ga a zuba musu ido kawai idan eh, mace ta ɗaura wani abun da bai dace ba mm. wanda ka iya lalata tarbiyya kuma kowa iya social media mm. da yara da manya kowa na mm. kuma wani idan ya gani tarbiyyar zai lalace so shikenan kawai dan tafi sun shikenan saboda su maza kar su yi magana a ce sun zagi mata ko su kai su zauna da shi ai ni ban ce ai yara aka ce ai akwai maganar da bai kamata kai ba game da abu misali kwanakin baya ana ta cece guje ana ta faɗa wannan ta fitar da abu kaza ana ta ganinta da sauransu to ni ina son in ji daga bakin ka shin da waɗanda suke yadawa da ita da ta yi abun wane ne ya fi laifi ita da ta yi wa ya sa ta yi subhanallahi wayanda suke yaɗa kuma fa okay yanzu okay wato kina kokarin ki blaming maza ne ah! tunda maza ke yada haka kike so ki ce na ah! duk da yanzu ba shirin mata muke ba baran emphasizing can ba ah, amma shirin matasa ne kuma da mata ne da maza duka kuma duka matasa okay ina da damar fada dadin kenan ka iya fada dawa to tambayar da kika yi misali yanzu to ita yanzu macen ai mace ce ta yi you understand mm. ita ta yi abin mm. ko sai ta sake sun da misali ai ba wani ta kama da karfi ta ce mai dole he ka postin wannan abin da na tura ah, mu ba you understand ah, ah, me yasa za ta dau hannu ta tura wani tsaya ina da wani tambaya tsakanin ka yi ma yanzu nan ka yi wa Allah laifi mm. ka ɓoye shi bai sani ba sai ka zo ka ji rashin daɗi ka ta roƙon Allah ya biya tsakaninka da shi bayan shekaru ta ja kwanaki sun shuɗe kawai sai wani ya ɗauko laifin nan ya saka kuma bayan kai da ka ya riga ya yafe maka sannan waɗansu sai su ɗauka su ringa amfani da shi kuma bayan ga haka babu wanda zai so a ce na kusa da shi Ɗan uwan shi a'a ko yar uwan shi ko kawwar shi haka ta faru da shi to amma muna ƙara mu muke ƙara yadawa muke ƙara bata mu in wani ya yi laifi abin da a rufe saboda kan wani ya ƙara gani shi ma ya ji sha'awa ko amma sai a ƙara yadawa to ai laifi kika tambaye ni ni kan kushin din da kika min akai nake tsaye cewa misali ne eh. wa laifin waye eh. laifin wanda yayi ai ba zai taba shine na ce me yasa kake ganin laifin wanda yayi okay wanda yayi me laifin sa mm. a to me yasa yayi to wanda ya yada kuma fa a to laifinsa bai kai wancan ba ya yaɗa laifin wani tsakanin shi da mahalicci mahalicci abin kirki karatun qur'ani yayi ne ba a karatun qur'ani ba karatun qur'ani abu mara kyau yayi misali sai ka tona ma to me okay to yanzu in wannan kike nufi da zaki ce shine misali mm. mutum yayi abu shi kadai mm. ya kifin dinsa shi kadai ya ɓoye kaya to idan ya ɓoye kaya wa ma zai gani abin mutum ya yi abin shi wannan ya rufe to sai wani ya dauka ya tozarta ya aka ya samu Allah ka daya sani ita ta nema ga malam Muhammad bari ya miki ana iya malama madan Allah muna son mu ji ana iya amfani da na'ura a dauki abubuwan mutane ba tare da sanin ka ba a yi amfani da shi Eh, wato inda ana inda kina magana ne wani speciality ko kuma ce mm. akan abin da shafi technology mm. a yanzu mm. duk wani abin da ya taba zama akan abin da ake kiran shi memory ba ya taba gogowa gaba ɗaya ko kagoyi ta so yanzu misali mu kaddara kin taba ajiye wani abu akan ko hard drive ko flash drive ko akan wayanki akwai abin da muke kira recovery so sai dai wani lokaci abin da ya sa file misali da a ce ma wani kaza ba zai dawo ko ba zai gyaru ba a'a kuɗin da zaka kashe ka dawo da shin mm. ya fi maybe ya fi ya karfin amfanin da abin zai ma mm. to sai ka hakura amma in dai data yana kan system so gaskiya ya zamo is not recoverable kana bukatan wani level na ilimi ka iya dismantling din shi ya zama ba za a iya sake structuring din shi ba so magana ki zai iya kasancewa mutum zai iya yayi ya goge mm. amma kuma ta wani hanya iya dawo da shi kuma a iya samun shi to amma still ni akwai wani abin da na sanya mahaifina ya taɓa faɗa mutum ina yaro mm. ya ce duk wani abin da ka yi na daidai ko rashin daidai mm. sai ka girba kuma girban nan for example abin na dawa kan magana ne da kike mm. ce mutum ya yi tsakaninsa da mahallicin shi kila mm. ma Allah ya riga gafarta mu mm. so ni ina ganin wannan abin da ya zo ya faru daga baya na fitowan abin bayan kila Allah ya riga gafarta maka tunda ba mu san Allah ya gafarta ma ko bai gafarta ma babu wanda zai iya sanin wannan so amma wata tun <laughs> eh. tunda bayan Allah ya riga gafarta ma abin ya zo ya fito eh. ni ina ganin wannan shine kaman repercussion ko kuma consequences na kuran da kai wanda kuma dole ne kai acknowledging dole ne kai rayu da shi shine dama an ce ba bari a kwashe daidai alhaji kuikuyo yakan bi ba bari a kwashe eh, so wannan ni wannan wannan personal zan iya ce kamar theory na ne ba mm. lallai hakan ya zama daidai ba amma ni i believe duk wani abin da kai wada good or bad kamar yadda ya faɗa mm. dole abin zai dawo maka mai kyau ko mara kyau mm. sai ka girbe shi mm. ko a nan ko a gaba so zan iya ce ni a gani na wannan yana iya kasancewa kamar consequences ne na abin da mutum ya aikata wanda kuma dole ne ka fuskance shi saboda ka riga ka aikata ba zai ka shuka masara ka zo girban dawa ba haka ne yawwa so amma when it comes to tambayar da kika yi na dazu tabbas zai iya yiwa ka goge misali ka ma goge misali kai wifin wayan ka ma sai da wayan so amma misali wani abin ka da wani abu zai iya investing time da resources din da yake bukata saboda ya recoverin wannan files of course za a iya recoverin din mm. to wani irin kira za ka yi ma matasa game da wannan magana da muka yi e to ah, kira kaman guda biyu ko zuwa uku ne mm. na farko dai shine babban almuhim mm. ah, kamar yadda malam awale faɗa eh. kar ayi kar ayi eh, saboda shi kuskure idan ka yi shi za ka iya gyarawa amma ba zai gyaru ya dawo kamar ba a yi kuskuren ba so to avoid duk wani abu na za a ce da na sani da na shi na da da da so kar a aikata so idan kuma an aikata kamar yadda kika faɗa ah, a nema gafaran shi wanda aka mm. fara saba mai sai abu na biyu kuma mutane su yi kokarin yi ma kansu adalci adalci kamar cewa duk wani abu da kake tunanin yau ka tozarta wani a kai to wala Allah akwai ban sanyi ba hadisi ne ko ba hadisi bane da yake dai ba sanin hadisan ne sosai a cikin mm. addini littafin addini amma dai na taba jin wani abun da aka ce duk wani abun da ka tozarta wani akai ko kuma duk wanda ya tozarta ah, zunubin wani so ina ga ba zai mutu ba sai ya aikata wannan zanubi so ya kamata mutane su san cewa abin da bature ke ce what goes around comes around so duk abin da ya zagaya kan kara zagewa mm. so yau kana ganin kamar ka tozarta wani ne so wala Allah watakila shekara goma nan gaba shekara biyar nan gaba abin zai zawo kanka kai ma ya zama na ka tozarta akan irin wannan abu so ba ne abu ne na a na yi ne in gani in tozarta wane ko na ba abu ne na ya yayi kaza to wannan shi da ubangiji shi kamar yadda kika faɗa kila ma Allah ya gafarta mai so kai kuma ka zo kana ta wahalar da kanka akan wani abu so kai zan yi wa matasa shine energy da suke sawa akan trending irin abubuwa irin wannan mm. da za su sa wannan karfin ko kuma wannan kwazan akan abubuwan da ya shafi ci gaban su na ilimi ko fahimta ko fasaha da za a samu result mabambanta saboda yanzu misali abin yana ban yana cimin tuwa kwarya duk sanda aka samu wani karamin al'amari mm. sai ki gani da yake trending a social media musamman arewa sai ki sha mamaki amma sai a samu abu ne wanda sahihin abu ne da ya kamata matasa za su amfana kai amma ba zai trending me yasa saboda mu mun fi son abin da dama ya shafi irin wannan shiri ta so yana da kyau matasan mu su gane cewa ba kawai zallan wannan abin ne aka zo a yi ba akwai abubuwan da ya mm. kamata akwai kaman goals da ya kamata mutum ya achieve a rayuwar nan kuma daga cikin yanzu misali da jiya nake gani a ture ko a kasashen yamma wani ya tura satellite sama ya dawo da shi kuma ya sauka da ya yi trial ba na so na kama suna saboda ba talan nake mai ba ya yi sau mm. ya sau biyu sun yi failing amma yau ya yi su sun yi ga na'ura irin su chat gpt ga na'ura irin su facebook waye duka wanda suka kirkiri wannan ba aljanu ba ne mutane ne irin mu Mm. so idan muka yi putin kawai su sun yi putin karfin su ne da kwazon su mm. wanda mu muke sa a trending abubuwan social media suka sashi a hanyar da ya kamata suka iya samar da wa'annan abubuwa mm. so mu ma inda za mu yi focusin mu sa kanmu mu sa hankali mu kula za mu yi achievin abin da ya fi nasu so wannan shine shawarin haka ne a tsokacin da kai kafin mu ji hutun dan takaitaccen lokaci kai magana akan yan yahu yahu to irin waɗannan yanda ake kama su a kulle su a su shin baka ganin ya kamata a ce gwamnati ta kama su ta keɓe su guri daban yanda za a yi amfani da ilimin su don ci gabawan ƙasa eh gaskiya ni ina da advocacy akan wannan kamar da mm. kika faɗa instead of ah, kamar da na faɗa a farko farko ya kamata ya yi investin kuɗi ne ma a wajen ya za a yi a magance kar ma laifin ta faru mm. so amma duk wanda kuma ya zama na ko kowane dalili ma dai ba lalle sai mun tattauna wannan ba ya sa ya riga ya fara an kama shi mm. ni i am of the opinion na a sa su a rehabilitation centers mm. a yi rehabilitating su ban ce kar a musu hukunci ba saboda in babu hukunci mutane da yawa su aikatawa so kaddara misali yana da shekara goma a gidan yari so ni a na maimakon aje a kulle shi gidan yari shekara goma yana zaune kawai yana zaman jira a kai shi rehabilitation center yi wannan shekara goma ana ƙara eh, advancing mai ilimin da yake da shi da fasaha da yake da shi kuma psychologically ana rehabilitating din shi ya zama idan ya fito ba ma zancen ya je neman aiki wani gwamnati za ta yi employing din shi saboda ya san duk wani mm. kwane-kwanen da za a yi ai abin to zai iya ba da hanyar da za a magance kar ta faru so ina ganin wannan shine hanya mafi um, mun yi magana akan irin damammakin da matasa suke da shi a kafafen sada zumunta wanda daga ciki mu dan taɓo irin illolinsu shin wani illa ne bayan da wanda muka tattauna a kai matasa ke da shi a kafafen sada zumunta to illoli suna nan da yawa mm. eh, misali social media kafa ce a mm. wanda kowa ke iya baje hajarsa kowa ki gan shi da illa shi ya kawo kansa ita social media kawai kamar misali ɗakin nan ne mm. komai ke gani a ɗakin nan ai kawo shi a kai. ɗakin nan ba zai tashi kaɗai ya kone ba misali sai da dalili so social media haka take empty take sai abin da mutane suka zo su kai misali in mai kyau ka to mai kyau ne duniya za ta gani in mara mm. kyau ne mara kyau ne duniya za ta gani so illa duk wanda ke gani wani illa a social media shi ya zo da kayansa mm. shi ya sa duk wa'inda suke wa'in abubuwa din kansu abin yake koma mm. saboda misali in hoto ka ɗauka ka yi misali kai ɗin ne a hoto in murya kai still kai ne so so, so shi ne ko wani ko rubutu kai za a iya tracing a gane kai kai ko wani abin da ya kamata kai in abu mai kyau ne fine in abu mara kyau ne fine so mm-hmm. kin ga mm-hmm. baraki misali yanzu baraki ce eh, ita social media ba ta kawo infact ba mai kyau saboda mutane ka iya yin suna yin wani abubuwa marasa kyau a ciki a the same time kuma ana wa'azantarwa ana abubuwa na kasuwanci ana cin riba ana abubuwa mm. da yawa masu kyau a saharar social media din <laughs> kuma kamar yadda mm. kika sani maza mana ana taka rawar gani mai kyau a a harkar social media din inda suke mm. regulating da wa'azantarwa da ganin mazan kaɗai suke wa'azantarwa ba maza kaɗai ba amma dai su ne kaso mai tsoka na cikin eh, wayannan abubuwa sannan kuma kiran da za mu yi a matsayin mu na maza matasa din muna kara kira wa ba jan kunne ba kira da shawari cewa su mata su guji yin irin wayannan abubuwan da ka iya jawo bad comments wato eh, shi comment din mara kyau wa kawunan su ko kuma ya hada wani abin da ya dace ah, bai dace a yada ba mm. so a guji yin hakanan din kamar yadda shi duk ta ya faɗa cewa kar ma ai abu because if you want in yana son ki wato ki abu ya saura gare ki to ki saurar da shi ke kanki din ki saurar da shi gare ki saboda kar wani ya gani ku kar wani amma ma damar zai shigo social media ke ma kin san kawai wasa kike dama idan kuma ɗazu kina cewa misali mutum ya tu ai muna ganin su duka mu ma duk muna social media muna gani mutum ne ko kuma mace ce za ta je ta yi abu mara kyau din ta ɗaura a sushe da kanta za ta ɗaura idan ta ɗaura ta zo kuma tana alfahari da abin da ta recently wanda ya trending din har ya jawo wannan maganar shine ai bayan an yi abin an yi hira da ita kuma ta fito ta yi life still ta yi life a tiktok tana maganar ita duk wanda ya yi kaza kaza duk wanda ya raga mata a kin yi abu mara kyau an yada an ana you understand kuma sannan kamar yadda ya faɗa still ai abin na nan a social media din daga na shekara 100 is that so kawai kar a yi mm. in ba a son abin nan kar a kuma wallahi koma baya ne ake samu sosai yana kuma lalata society ya kamata eh, hukunci ne za a ɗauka mai tsauri domin ganin an misali an hana wasu yi mm. aikata irin wannan abubuwan yanzu inda ana ɗaukar hukunci mai tsauri yanzu ko najeriya yanzu inda ta lalace ɗin in a ce wa'annan leaders ɗin namun nan eh, masu eh, wato lalata ƙasa da sace kuɗin mm. ƙasa da me da ƙasar baya misali mutum in yayi corruption ya aka kama shi mutulakan ya sace kuɗi kawai harbe shi gaban bayanin nasu bayanin jama'a harbe shi mm. wallahi wani gobe ba za a ji tsoro ko za a yi za a rage to amma rashin wannan hukunci din shi yake ba wasu daman su aikata irin waɗannan laifuffuka so shi ne kiranmu ne gwamnati ta ɗau hukunci mai tsauri saboda a matsayinka na shugaba kana da haƙƙi kana da kuma dama domin ganin societin ta gyaru kuma ta ci gaba especially malaman addini da kuma ƙungiyoyin fararen hula wato Mm-hmm. ngo civil society organizations mm. su faɗakar su gaba da wayannan awarenesses ita kuma gwamnati ta ɗau doka su wannan su faɗakar wannan su ɗau doka mm. domin ganin an samu da gaske ne wasu dole suna buƙatan wato faɗakarwa ɗin mm. akwai abin da ka sani amma in ba ƙara gaya ma shi aka ma ba za ka ɗauke shi da muhimmanci ba to akwai buƙatan abin nan sannan ringa mai da mata islamiyya saboda gudun irin wannan saboda in akwai addini mutum ba zai irin wannan abu ba la awal um, ba baka ganin duka abubuwan nan yana haifar abin da yake haifar da shi sanadiyar mutum bai ma san menene kafafen sada zumunta ba to ba za to za a ce mutum ba a sani da akwai rashin sani akwai mm. rashin ilimi ne ai mm. ai shi ma da ce a da su islamiya din ai rashin ilimi ne hada kafafen eh ko da eh, yake ko ina ilimin ka zai ma ko ilimi zai amfani ai rashin ilimi ne amma misali mutum zai iya yin wannan aika aika in ya san Allah hukuncin Allah kaza da kaza da ai ba zai yi wannan abu ba wai zai zai ilimi da gaske ne ai akwai rashin sai ai ya faɗa ya ce shi misali rashin ah, sanin wato abin da ka iya zuwa ya dawo mm. ya Allah idan mutum ya san ko ya yi abin shi kaɗai za a yi wani zai iya nemowa ya sake mm. ko kuma in ya yi abin ya goge nan da shekara ɗari you know idan mutum na da wannan experience ko wannan sanin mm. ba lalle ya yi ba saboda tsira da mutuncinsa da mutuncin gidansu da iyayensu da zuriyarsu da wani abin da ya kamata mm. haka ne to bara mu je mu je mu sha ruwa mu dawo <laughs> to wasu kallon muna fatan kuna jin daɗin shirin namu kuma kuna ilmantuwa a daidai wannan gaban za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci da muka dawo za mu ɗaura daga inda muka tsaya a dakace mu masu mu da dawowa ta cikin shirin dandalin matasa. Muna fatan ba ku motsa a gaban akwatunan talabijin ɗinku ba kuma kuna bibiya da mu. Barkanmu da dawowa. ta walan Sambo, shin kana ganin wata irin shawar wata irin ci gaba ne amfani da na'urorin nan za su iya kawo ma matasa? ito eh kusan ci gaba kan yanzu ai muna cikin su gaba da ina mm. ga hagun dama gaba da baya mm. saboda kusan kome muke yanzu itisali da muke da kuma magana da muke da kuma muna amfani da na'ura ne so mm. amma akwai wani abin da kamar har yanzu mutane nake ganin ba su farga da shi ba akwai abin da ake kira kamar artificial intelligence ban sani ba malam awal me zan iya fasara artificial intelligence da Hausa ko ko in ci gaba da tafiya a <laughs> eh, intelligence eh wancan su sani eh so shi artificial intelligence mutane da yawa suna ta hmm. ganin a'a zai kwace wa mutane aiki zai hmm. hana wa mutane aiki ko kuma ana ta wannan debate hmm. wato duk wani abin da aka ce sunan sana'ura ya zo ne sauƙaƙa ma dan adam yake yin al'amura da yawa da idan za a yi surgery ko kuma za a yi mutum operation da yawa sai an fede shi an yi abubuwa da dama amma yanzu ana iya yin abin da ake kira laser surgery fiɗa bai kai kaman a maka normal operation ba so duka wannan menene ya sauƙaƙa ma dan adam ne so abin da nake so mutane su gane shine wannan abubuwan da ake ta magana na automation artificial intelligence inda mutane da su zauna su karance su su fahimce su zai sauƙaƙa musu al'amura da dama yanzu misali ke da kina facebook kina tiktok da sauransu akwai post da kike kokarin ki shirya su mm. wanda akwai ai din da za su iya shirya miki post din nan in kina so ma ki schedule su na miki post din a san da kike so wata kila ke kuma kin je kina wata sabgar da zai kawo miki mm. kuɗi daban so duka wannan hanya ne da menene da zai sauƙaƙa wa mutane al'amuransu so kamar yadda na faɗa a baya shi na'ura dama an yi shi don ya sauƙaƙa ma ɗan adam tukwani ko ta kowane mm. fanni aka yi na'ura an yi shi ne sauƙaƙa ma ɗan adam abin da yake a wannan fannin so hanyoyin da mutane za su amfana ko kuma matasa za su yi amfana shi ne su karance su su fahimce su mm. yaya fasahar na'urar take kuma yaya yake ya yake tajridi ko kuma ya yake faruwa so abin da ya kamata matasa su mai da hankali akai kenan saboda da yawa yanzu zaki ga mutum yana amfani misali da facebook a matsayin social media abin da sani kira facebook kusan shine da most mandem social media platform da ake amfani da shi a kasan nan zaki ga mutum yana amfani da facebook amma ita kanta facebook din bai ma ya take ba balle ya sanya take amfani ko kuma ya sanya zai iya sarrafa ta yi wasu abubuwan daban shi iya abin da ya sani shine ya je ya posting ya ga wancan ta yi comment ta sa hoto ya je ta gogo kamar jiniya no da yawa abin da wasu suke yi kenan abin da suka dauka shine amfanin sa kenan amma akwai abubuwa da za yanzu kamar misali a Facebook din nan akwai mm. marketplace da zaki iya sai da abubuwa ka saya ka sayar amma mutane da ba su ma san da shi balle ma su exploit ko mm. kuma su amfana da shi saboda mai hankalin su ya karkata akan wani bangare daban akwai mm. content creation content creation din nan kadara yanzu ke lalle kiki mm. lalle kika iya misali za ki iya ko kuma lalle kika iya yes bari ne da macen da zan canja mai namiji ne amma mu dauka a mace lalle kika iya za ki iya ki bude content kina creating content akan yanda mace za ta koyi lalle tana dakin ta tana zaune a gida kuma ki koyar da ita kuma wannan content din zai miki generating abin da ake kira lead wannan lead din kuma yasa ki iya samun kuɗi masu manhajar su biya ki so kin ga ba sai kin je kina nuna mm, wani abubuwa wanda ba sai na kama suna ba mm. wanda ba su kamata ba mm. wai dan ki samu attention na mutane abin da kike producing yes probably idan kika fara yin wannan din ba lallai a san da kika fara kika kin fara samun returns ba amma akwai abin da batu yake cewa persistence yau kayi gobe kayi yanzu misali facebook ina ga sun shekara kusan goma sha biyu ba sa samun revenue ba su sai da komai to Mm. sai dai akwai yadda suke samun rabin wannan matsala ce da barin su mu mm. tattauna ta yanzu amma dai a zahiranci ba su yi da komai mm. amazon yanzu yana daga cikin kamfanin ah, saya da sayarwa a duniya da ya fi kowane ya shekara goma sha uku bai samu riba aka ce mutum bai samu riba me yake gina asara amma a shekara sha uku nan yanzu is one of the largest companies a duniya in kika dauki jumiya kika dauki konga mu zuwa nan Najeriya duka nasan konga kan na san at a point in time duk shekara asarar miliyan 300 suke amma aka suka ci gaba da din amma yanzu sun zo breakthrough so komai da kake building ba abu ne wanda zaka ce sha yanzu magani yanzu ba mu mutanen mu anan ko mu ce matasa mun fi son yanzu kai kana fara yin abu ka fara ganin return kamar yanzu brush ne zaka iya kwana ɗaya baka yi brush ba ba lallai a samu wani matsala mm. amma tafi wata ɗaya baka yi brush ba kin gane so ba mm. lallai dan ka yau ba kawai a yau ka ga return mm. yana buƙatar consistency ne yau kayi gobe kayi jibi kayi so at the end sai ka fara zama kamar karatu ne mutum ya yi karatu zai shekara shida primary shekara shida secondary ya zo jami'a shekara hudu mm. kana karatu kusan shekara sha takwas ne saboda mai saboda kawai ka samu kwalin digiri cewa ka iya kaza so ya kake expecting ka shekara sha takwas na kwana biyu kuma ka zo ka fara a rana daya ko a kwana bakwai ko kwana takwas kai tsammanin da ka samu ba so akwai abin da ake bukata persistency mutum ya yi mm. yau ya yi gobe kafin ya iya samu ya build so akwai abubuwa da duk wani sana'a da ke samu ko hada takalmi ne ko gyaran takalmi ne za ka iya kai creating wannan ake kuma ka samu kuɗi hmm. so ko it depend on yanda kai ka sa mindset ɗinka ya kake so kai abin nan kuma me kake so kai achieving in ka sa samu abin da kake so kai kuma you are determined akai kana da waya kana da kyamara a jikin wayanka akwai speaker a jiki za ka yi creating videos din nan akwai free software da za ka yi editing za ka je kai uploading din su yau da gobe akwai influencer da na taɓa gani a kudu ya ce lokacin da ya fara uploading abin nan wata antin shi ne ita kaɗai take hmm. masa like shi ya kusan shekara in yi uploading video ita kaɗai take mai like <laughs> amma yanzu ka ina gana da over kusan 5 million follows. So it takes time bayan da ai mm-hmm. kawai ka fara yau ka samu outcome yau so amma idan mutum ya zauna ya abin da ya kamata ya samu wanda suka sani suna koyar suna nuna masa kuma kuma alhamdulillah kuna irin wannan tarurrukan kuna kawo masana suna nuna wa mutane a yi a a b a yi c so alhamdulillah ina ga insha Allah mutane za su samu hanyar da za su abin shin baka ganin dalilin da yawancin matasa suke gudun irin abubuwan nan saboda abubuwan da aka gaya wa kawunan su ne ko kwakwalwansu cewa idan ka koyi wannan abubuwan nan na kokarin sa ka ka zama kaman kasalalle duba da maganan ma da kai yanzu na a misali ni na shirya abu na bar mai AI ko kuma abin ga ta ringa saka mun shi kuma wancan ya je yana wani ayyuka daban ko kuma yana kwanci. To, it depend on idan ka sa AI ta ma abin da eh. ka je ka koma kake. Eh. Yanzu bari na bari na baki misali. Eh. Yanzu idan na sa AI tana responding to emails mm. ina. Mm. In an tura mun email sakon sadarwa a email tana responding. Ni kuma sai na zo ina irin wayan tattaunawa ina faɗakar da mm. mutane. so kasa lalle na zon so shi sa nace miki ya danganta da me kaje kake yi ne bayan ka sa wannan din abin ake nufi da samun sauki shine da zallan emails din zaka na iya yi a rana daya mm. so yau zama na zaka iya emails din AI tama kai kaje kai wani abun ka daban so ana so ka hada tauna da yawa abin da ake ce ba a so a yi yanzu shi ake so a yi mm, abin da ake kira multitasking a turanci zaman da zaka iya wannan zaka iya wannan so sai zaman duk abin da computer za ta iya mashi babu mm. amfani ka bata lokacin ka kana yi saboda wani idan misali zaka computing don ne wani zai je ya sa computer ta mai so kuma lokacin da ka bata din shi kuma ya je ya yi simplifying din sa yayi wani abu daban so shine abin da ake gani abin da automation yake a gurgurje malam alkafin mu na nada takumin mu namu lokaci ya gama hararo mu wata shawara zaka ba mu matasa masu kallon a daidai wannan lokacin to kiran da zan yi shine mm. matasa su tsaya da kafansu mm. musamman wannan abu da muka tattauna shi wani tafi na harkar social media din mm. ya to sun yi amfani da social media domin ganin sun ciyar da kansu gaba sun ciyar da al'umma gaba baki daya sosai hakan to mun gode sosai muna fatan idan muka ƙara ƙwanƙwasa ƙofa za a amsa wani <laughs> ai malam samu to jama'a masu kallon muna fatan kun ji daɗin shirin namu kuma kun ilmantu a daidai wannan gaban zamanin nan da taburman shirin namu a madadin ni Fatima Muhammad Nudi da na gabatar da shirin da bakin namu Malam Awal Bambe da kuma Dr. Muhammad Zambo da kuma duka 'yan Kaftan TV Hausa muke cewa da ku a huta lafiya sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani lokacin ma'asala.